kimanin ɗalibai dubu ashirin da hudu 'yan Nijar da wasu 678 na wasu ƙasashe 21 da suka hada da ɗalibai 350 daga Benin, Burkina Faso, Togo, Mali, Cote d'Ivoire da Senegal ne suka rubuta sunayensu a Jami'ar Abdu Mumuni da ke Yamai a shekarar karatu ta 2017-2018. Mataimakin shugaban jami'ar mai kula da harkokin ilimi, Professor Shebu Mamadu ya bayyana cewa ba kai tsaye ne ake aiki da wannan tsari da ya shafi ƙasashe mambobin ƙungiyar Imowa ba. nan jami'ar Abdulmumni ta Yame muna aiwata shirin ne akan shafin hujoji wadda take iya zama ko wasikar jagoran cewa daraktar na wagga ko kuma waccan jami'a. Wasikar tana zayyana cewar ɗaliban 'yan jami'a na Niger ana kulawa da su yadda ake kulawa da ɗaliban ƙasashen waje. Ƙasar Burkina Faso ce ta farko sai ƙasar Togo shekarar da ta shuɗe sun amince ma shafin tare da wasikar shugaban jami'ar da ya rubuta ma jagoran rektor ɗin jami'ar Abdulmumni ta yami don jaddada mashi wannan mataki. A jami'ar babu wani bambanci wajen kula da ɗalibai musamman wajen wuraren kwana da wasu abubuwa da cibiyar kula da ayyukan jami'ar ke basu. Shugabanci biyar Alassan Abubakar ya bayyana cewa tuni ma'aikatarsa ta riga ta ɗauki matakai dangane da haka. Il est prévu en ce qui concerne les loyers des chambres. tanadi game da abin da ya shafi farashin hayar ɗakuna wanda ke nuna a bambanta farashin to amma ba mu bambanta shi ba jika hudu da rabi ne suke biya kowane wata uku don kun san allowance inda ake ba su wata uku zuwa wata uku ne a fannin sufuri cin abinci da likita da kulawa da motsa jiki kulawa guda ce suke samu da ɗaliban jami'a na Nijar ina ganin mun shiga tuni cikin tsarin fusa'ar iyomuwa lalle za a iya samun gyaran fuska ga ababuwan da matakin ya kumsa bisa ga tsarin dokokin jami'ar kamar akan batun shiga cikin balbalin jami'ar a cikin shafin na nasa ya zayyana cewar ɗaliban ƙasashen waje na da 'yancin samun ɗakunan haya amma sai bayan an biya bukatun ɗaliban jami'a 'yan Nijar wanda suke suna samun tallafi. A jami'ar Abdulmumuni adadin masu samun tallafi ya zarce dubu takwas zuwa dubu tara inda bai wuce gado dubu biyu da ɗari biyar ba wanda muke da kenan idan aka zartar da wannan mataki to ɗalibin ƙasar waje ko ɗaya ba zai samu ɗaki ba a jami'ar. Nombre d'étudiants, on doit appliquer ne devrait avoir de chambre à la Shugabannin jami'ar Abdu Mummuni Taya Mai na ganin cewa amincewa da wannan tsari na iya kasancewa wani sabon budi ga jami'ar domin samun karin kuɗaɗe.